Akan so, littafi na goma. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sa da da suka bishi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin akan so littafi na goma yayin da littafin da gabata littafi na tara mun dakata ne daidai inda sanin halin fadi ya sa hanibin tashi ya fita a yanayin da yake ba zai saurari wani abu ba idan ya ɗan natsu sa yi magana yana fita faɗin ya kwantar da fuskar shi cikin filo yana jin gaba ɗaya ma duniyar ta masa wani iri na kunci a littafin da ya gabata a wurin muka dakata yanzu kuma ba tare da ɓata lokaci ba sai mu wuce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mun ma ta faɗi bayan hanibi ya gama gaya mata ko me yake faruwa yanzu duka faɗin ma nawa yake hankalin kirki ma bashi da shi hanibi jinjina kai kawai ya yi ya gyara zama ya ce na sani mamma amma ki kalli fa abin da yake yi wallahi zai iya samun matsala ni kam dai a taimaka a je a ji hmm. bayan tuzarcin da ya musu kana zaton za su saurare mu ne ka fi kowa sanin halin abbanku da wahala ya je shiru hanif din ya danyi kamun ya ce in ya ga yadda faɗin ke shirin zaucewa, zai je na san bashi da wani hankalin kirki amma wallahi yana santa ke ma kin ga alama ai kai o oh Allah na mun ta faɗi tana sauƙi numfarfashi wannan wace irin kaddara ce ita tunda take in ba a fim ba ma ko a littafi ba ta taba maganin irin wannan abu ba ba ma ta san ta yadda ma za ta fara tunkarar abba da wannan maganar ba bari in je sallah cewar biyar yana miƙewa kai kawai mun ma ta iya daga masa Da yammacin ranar Abba ya dawo daga Abuja sai da ya ci abinci ya yi wanka ya huta sannan mun ke faɗa masa Fuad ba shi da lafiya da yake zaman su babu ɓoye-ɓoye a ciki za ta yi tunkarar mijinta da kowace irin damuwa. A natsa ta faɗa mishi komai da yake faruwa shi ma Salatu yake yana mamakin lokacin da Fuad yake har ya zama haka. To ni kama ya zan yi maman Fatima Allah ne yake hora shi ai. Da yake uwa da ce a tausashe ta ce Alhaji na sani amma sai a duba halin da yake ciki ko neman auren yarinyar sai a je a masa. girgiza kai yayi bayan abin da kika ce ya musu kina tunanin ko Fuad ya isa aure za su bashi yarsu ne ku rabu da shi kawai in ya gaji zai haƙura Allah ya kyauta ta faɗa tana miƙewa ta fice daga ɗakin da alama ma ranta ya so su da maganganun da mahaifin Fuad ɗin ya yi Hanif da lukman ne zaune cikin ɗakin Fuad kallon shi kawai suke dan Lukuman ma da ba da ba yi a gaban shi ba a tsorace yake gani suke da sun yi magana zai ƙara shiga matsala tun da ya tashi dai bai ce musu komai ba suna kallo ya sauko daga kan doye hanyar kofa suka haɗa ido ba su ce masa komai ba ƙasa ya sauka ya nufi ɓangaren su mumma karo ya ci da ita ta fito ɗakin abba mumma masa magana ya tambaya ta kalli yadda ya wani faɗa ya faɗa ya yi haske ya rame na masa magana ka kwantar da hankalinka za su je gobe insha Allah wani murmushi ya ji ya kwace masa yana so sa kai ya wuce abin shi ma wayarta ta dauko ta kira yaya babba da yake dare yayi ta waya ta masa bayanin komai ba abin da ta boye masa ta ce masa koma me yake ya zo da safe su ƙara tattaunawa da ba a gidan lukuman a gida lukuman ya kwana baccin shi ya sha hankalin shi kwance a gidansu Fuad ma ya samu bacci da natsuwa ta wani bangaren tunda Mamma ta ce masa za a je a yi maganar auren shi da Safiya, haka ya kwana mafarkinta. Babu yadda ya babba bai ba ya fahimtar da mama cewar Fuad din nan ma fa duka nawa yake, amma ina tsakanin ɗa da uwa sai Allah. Ca ta ma umarni ne ta bashi ba wai neman shawarwarin shi take ba, haka dole ya shirya suka ɗauki hanyar bici shi da Hanif. fadi ya kasa zaune ya kasa tsaye sai kai kawo yake ya kago ya ga sun dawo ya jiya ake ciki gashi jibi zai koma Lukman ya kalle shi ya ce ka so mu saka saka ni jiri ka zauna waje ɗaya dan Allah haba sai yawo sai ka ce wani yaro dari yayi da tun da ya zo Lukman din bai ganta ba ina ruwanka da ni wai sanim sun awa ɗaya fa da tafiya amma har yanzu ko minti goma ba su yi ba malam zaro ido ye ni ni bana na son ƙarya ka san ko lukuman Allah ina santa sosai dariya kamar ne eh, tun ce yake faɗa musu yana son safiya kamar wani cikin su yace ƙarya yake a cikin su ballantana har har da zai rinka nannana ta musu ku fa hakuri mun dan haye wani wuri a rashin wurin lokacin da suka isa bici suka aika ai musu sallama da baban su safiya aka ce ya je gona jin da inna ta yi sun aiko cewa daga nesa suka kuma magana ce mai muhimmanci ta aika usman ya kira shi cikin sauran gidan aka shimfiɗa musu tabarma suka zauna har da ruwa aka kawo musu yanda baban su safiya ya karɓe su a mutunce za ka rantse dama can ya san su a natse babban yaya ya masa bayanin cewar kanin su ya ga yar shi yana so cikin taushin murya ya ce Allah sarki gaskiya mun gode kwarai da gaske saboda wanda ya nuna ma yana son naka har abada ya wuce wulakanci a gare ka sai dai kuɗin sadakinta ya kai wata biyu a hannunmu yanzu haka bai shiga sati hudu ya rage a daura mana aure ba a ɗaura musu aure ba kuma gashi bata da wata kanwa ballantana ma mun tunanin bashin wani abu hanib ya ji ya kulle a cikin cikin shi murya a sake ce yanzu baba babu yadda za a yi a dan duba mana wallahi yana son ta matuka murmushi yayi dan nan ka taba ganin inda aka yi nema cikin nema dama ma a ce ba amsa musu bane mun gode matuka baki hanib ya bude zai sake magana ya babba ya katse shi da faɗin mun gode mu ma ga wannan Allah ya sa kan shefi alkhairi san baban su safiya ya ki karban kuɗin da ya babba ya bashi da kyar dai daban bake da su ɗin goshi ya karɓa suka tashi suka tafi tabarmar ya shiga da ita gida a tsakiyar gida yake nuna ma inna kuɗin yana labarta mata abin da yake faruwa safiya da ke ɗaki tana jiyo su tana jin baba ya kira sunan fu'ad zuciyarta ta wani doka haɗe kai ta yi da gwiwa bata san kuwa me za ta ji ba kuka ne take so ta yi ko kuma me ai kawai sai ga kuka har ta gode ma Allah wato sai da ya turo neman aurenta gidansu ta yama za ta samu ta manta da shi in har a duk rana yana aikawa abin da zai sake zautar mata da zuciya kunciya ta tana jin dama a ce duk wannan abubuwa sun faru ne a wani yanayi na daban saurin kulle shafin da ke son hango mata rayuwarsu da fu'ad ta ta shiga na daban dama tsaye yake tun da ya babba ya fara mamun ma bayani yake matsawa kwata-kwata babu wanda ya kula da fitar Fuad, Hanim ne ya ce, ba Fuad nan yake tsaye ba, sai a lokacin kowa ya kula da baya nan, kallon kallon suke da gudu Hanim ya haura sama ya tura ɗakin shi baya ciki, saukowa ya fita, motar shi bata wajen, baba mai gadi ya tambaya ya ce ya fita, dawa ya ce musu mota ya ɗauka, fara kiran lukuman fara kiran lukuman kaji ko tare suka fita, wai shi ya ɗauko ya kira lukuman ya tambaye shi. yana gida wallahi bai kuma ce mun zai fita ba ya salam kashe hanibi ya girgiza ma kai cikin tashin hankali ta ce o oh Allah wannan wani irin abu ne hanibi ya ɗauki makullin motar shi ya bi ya biya ya dauki lukuman ba tare da sanin inda za su je su nemo shi ba wai shi yake ta kira sai ringin take ya ki ɗauka hankalin shi baya tare da shi har ya kara sabici yana jin wayar shi na ihu bashi shi da lokacinta so yake je ya ga safiya ya faɗa mata ba fa za ta auri wani ba in ma ba za ta aure shi ba ne ya ji, in ma ba ta son shi ne duk zai ɗauka, ba dai zai ɗauki ta auri wani ba wallahi ba zai yiwu ba. Fakin ya yi nesa da gidansu ya fito, ƙofar gidansu ya ƙarasa ya aiko yaro a kira mishi ita. Tana kwance abinta don ba ta jin ma za ta iya zuwa Islamiyya a ranar. Yaro ya shigo wai ana sallama da ita, ba ta kawo komai a ranta ba. ta ado ne, dan ya ce mata ta duba lambar takalminta ta faɗa mishi ya manta. Ta ɗauko shi ne ya dawo, hijabinta ta ɗauka ta zira takalmanta ta fita wani bugawa zuciyarta ta yi ganin fu'ad gefe gefenta ta kalla ko wani ya taho ko ina na jikin taɓar yake tamkar mara gaskiya muryar ta rawa ta ce masa ka tafi kar wani ya ganka dan Allah ka taimaka ka tafi wayyo dan Allah ka tafi kallanta yake yana wani saukar da numfashi in ba kya so na yarda in ba za ki aure ni ba na yarda amma su fi karki aure wani karki aure wani dan Allah kin ji ba shi take sauraro ba hanya take kallo kar a ganta tsaye da shi kai kawai ta ɗaga mishi na ji ka tafi ƙaramar wayar rannan ya zaro ya mika mata ki karɓa za mu yi magana kai take girgiza masa alamar a'a wallahi in baki karɓa ba a nan zan zauna babu inda zan je rufe idanta ta yi ta buɗe su wannan wani iri ne shi kenan shi wani irin mutum ne a cikin mutane ta san zai yi abin da ya faɗa jikin ta ɓari ta sa hannu ta karɓi wayar ba tare da ta san me za ta yi da ita ba ka tafi to kallon ta yi sosai wai shi babba ya zaro daga aljihu bai ma tsaya duba yawan kiran da aka yi masa ba safiya na kallon shi idanuwan ta buɗe ga baki ɗaya tsorace take ai bata san me zai ba ya ɗago wayar idanuwan shi na kan wayar hotuna yake ɗaukar ta ya san zai buƙace su ko don kwanciyar hankalin shi baya son tsoron da ke cikin idanuwan ta sam ji yake kaman ya ɗauke ta ya kare ta daga dukkanin abubuwan da ke bayyana wannan firgicin da cikin damuwa da take a kai wai da ya damtse a hannun shi ya sauke idanun shi cikin nata ba wannan bane karshe sufi zan dawo zan haɗa duniyar mu waje ɗaya ban damu da rashin dacewar su ba bude baki ta yi ya ɗaga mata hannu in har ba za ki faɗi abin da zai sama mun masauki sauki a cikin wannan tafiyar ba ki shiru kawai akwai muryar ki cike da kaina da maganganun da suke mun ciwo ba sai kin ƙara musu abokan zama ba sun isa ta nutsu tana kallon fuskar shi yadda yake magana muryar shi da komin shi tana kallon shi ne saboda yadda zuciyarta ke mata ba ta son manta da shi tana son ta ɗauki hotunan shi za ta adana a zuciyarta yadda take kallon shi yake kallo ɗige-ɗigen bakin da ke fuskarta yake jin kamar ya sa hannu ya goge su so yake ganta babu su ya ga fuskarta ita ɗin babu ƙari ko ragin komai da duk wani abu mai motsi a jikin shi yake jin ciwon tafiyar da zai yi ya barta ya rasa ko menene ke faɗa mishi za ta zama tashi yanayi ne yanayi ne ko murya ya kasa fahimta da ƙyar safiya ta iya cewa masa ka tafi kai ya ɗaga mata ya so tafiya. da baya a hankali idan na kira ki ki ɗauka ita ma kai take ɗaga mishi idanuwan ta kafi a kan shi ta kunshi ta kunshi a ƙasa yake yi amma nauyin shi a zuciyarta take ji tana kallon shi har ya juya ya sa hannuwan shi cikin aljihu ya tafi jingina tayi da bangon wajen wasu hawaye masu ɗumi suka zubo mata ta sanu ta goge su tana haɗe kukanta wai ta kalla bata sanya za ta yi da ita ba dan ma yar karama ce sosai za ta iya ta yi ta yobo ta yi ta ɓoyonta a jikinta don ba ta da abin da za ta faɗa in inna ta gani cikin gida ta koma ta ji daɗin yadda innan ba ta ko dube ta ba tana ta tankaɗen garin tuwo abinta ɗaki ta shiga ta ɓoye wayar cikin zaninta ta haɗa kai da gwiwa tana sauke wani irin numfashi muryar motar ya buɗe daidai sowar motar hanif fakin su kai hanif ya kara fitowa a fusace yake takowa inda faɗin yake babu hankali a jikinka ne in ma za ka yi ai ba za ka iya gaya ma mutane ba haba fu'ad tun da ya fara faɗan idanuwa kawai fu'ad yake bin shi da su dan baya jin ma yana da karfin amsa mishi magana da ya tabbatar ya gama mota kawai ya shiga ya rufe ya soma ƙoƙarin juyawa hanif ɗin wucewa kawai ya koma motarsu Lukman dama bai kai ga fitowa ba, don bai ma san me zai ce ma Fuad ba, damuwar shi ɗaya ko wani abu ya same kar wani abu ya same shi a hanya. Bin bayan shi kawai Hanif ɗin ya yi da motar, amma da yake wani irin gudu yake fintin ƙauye musu. Da na sani, da fito na karɓi tukin can, cewar Lukman da alaman damuwa a muryar shi. Allah ya kyauta, dama lafiyar ya ma lafiyar kura ballantana. Shiru kawai Lukman ɗin ya bai ba shi amsa ba. Duk ranar babu wanda ya ma wani magana, ko me za ka ce mishi da idanuwa kawai zai bi ka tamkar jariri. Fuskar nan babu annuri sam, gara ma mamma da ta tambaye shi ko lafiya yake amsa mata da babu abin da ke damun shi yayi. Sun sun dai ƙi su bar shi ya zauna shi kaɗai, dole ya kwanta falo har aka da sallar isha'i. Matsa masan da mamma ta yi da baya son ko bakin shi ya bude, yayi magana ya sa ya tura ma shi doya da kwai. lukuman ya zo gidan wajen tara da rabi sannan suka yi ɗakin fa'ad ɗin tare. Kwanciyar shi yana karatu domin yana da taiswa shi gari. fa'ad kam namba ɗin wayar da ɗaya da ya ba mu safiya ya duba ya dailin. Zuciyar shi na wani irin dokawa. Karin tauhid ɗin da aka yi musu take zaune tana dubawa tun da ta yi sallar isha'i wani zu ta ji cikin ƙugunta daidai inda ta ɓoye wayar da Fu'ad ya bata da alama ma tsarguwa a fuskarta ta ɗago ta sauke duban ta kan inna. Hira suka yi ta yi ita da baba da alama ma ba su san ma me ke faruwa ba. Wani numfashi ta sauke ta miƙe inna sai da safen ku. Allah ya bamu alkhairi. Usman da yaya sai da safe. Su Usman suka amsa mata da amin da ya mata fatan tashi lafiya. Inna ce ta ce, ba kya da ba za ki ci abinci ba safiya haka za ki je ki kwanta girgiza kai tai a ai da yamma na ci abinci ina kin manta ba na jin yunwa yanzu to Allah ya tashe mu lafiya a dai addu'a ta amsa da insha Allah wayar ta daina zu inda take yi ba ɗaki ta shiga ta saki labulin can ƙarshe ta koma ta ɗauko wayar kallonta take irin wayar yayanta ce sai dai abun da ta bambanta su kaɗan zuɗin da take ta sake ɗauka cikin kanta take tunanin yadda ma ya nuna mata ko zai tafi gona ko wajen express ɗin shi ya bar wayar Girinta danna ta kare wayar a kunninta zuciyarta na wani yawo waje wajen da bai kamata ma ta je ba za ta iya rantsewa har cikin kunnuwanta tana jin yadda zuciyarta ke dokawa karo na hudu kenan da ya sake dailin namba din hannuwan shi har zufa suke da bai san daga inda ta fito ba ji yayi an daga ya sauke wani numfashi da yake rike da shi sufi lumshe idanuwa ta tana jin kamar ma yana gabanta. Ba ta san me yake sa yake ce mata sufi ɗin nan ba. Ba dai za ta ma kanta ƙarya ba, sunan nan na mata wani irin abu da ta kasa fahimta. Muryanta can ƙasa ta ce, sai da safe. Kai ya ɗaga kamar ta ganshi kamun ya ce, thank you, thanks for picking. Zan sake kira, amma ba da wannan namba ɗin ba. Ki bacci mai daɗi, cike da mafarki na. bata amsa mishi ba ta sauke waya daga kunninta jikinta ko ina bari yake a hankali ta tashi ta zo wajen kofa labulen ɗakin ta ɗaga ta leƙa ta ga ko su inna sun yi jiyota suna nan zaune inda ta bar su ko mata ta gyara shimfiɗarta ta kwanta cikin kanta take sake dawo da maganganun fa'ad. ba ma sai yayi wahalar da kanshi na cewar ta yayi mafarkin shi ba ta san abu ne da yake ajiye a cikin rayuwarta kullum in ta kwanta sai ta yi mafarkin shi yana kuma ƙara nanata mata Yana nan kwance har Lukman din ya fice dan yana da test karfe 8 na safiyar ranan. Don haka yi ma Fawad din sallama ya san dai san sanda zai dawo ya koma lukuman na fita yi wanka ya fito ya shirya tsaf son jin muryar safiya na damun shi wai ya dauka har ya kai kan namba ta ya fasa baya son ta ji kaman ya takura ta zai iya lallaba zuciyar shi na dan wani lokacin instead hotunanta na wayar shi ya bude Murmushi ya kwace masa, hannu ya sa ya shafi sikirin ɗin daidai fuskarta, hakan kawai ya saukar masa da nishaɗi. Jakar shi ya ta system ya ɗauka, ya riga da ya zuba komai da yake da bukata a ciki, har ya sauka ƙasa da murmushi a fuskar shi, hannun ya fara karo da shi, wannan murmushin fa, kawai sai ya ji wata 'yar kunya ta ɗan kama shi daban, ina kwana, ya faɗa maimakon amsa tambayar da hannun ɗin ya masa. zaro idanuwa Hanif ɗin yayi gaisuwar da fuadi yayi masa bakon abu ne a wajen shi banda su ma baya gaida kowa a gidan ko ya zo ya same su zaunawa kawai yake ci gaba da magana maganar shi kuma bata wuce hi guys ko ya kalla kowa ya kalla ya daga mishi kai ma ce ta fito kamun ya samu daman tsokanar Fuad din kallon shi tai tace ba dai tafiya ba dan so saka yayi wallahi kam ina kwana lafiya kalau amma dai ka tsaya ka karya ko kana lafiya dai Murmushi ya ƙara faɗaɗawa. Lafiya ƙalau mamma, ba na jin yunwa ma. Zan grabin ko boga ne, amma fa. Kai ta jinjina ta ce, yana ɗakin shi. Abba fa, yana ɗakin shi. Bara in je mu gaisa mu yi sallama to. Bai jira amsar su ba ya wuce, suna nan tsaye ya fito suka yi sallama da mamma. Fa'iza na bacci, su kuwa sun tafi makaranta, don haka nin ya tafi ya raka shi. Amin, a yi okay? about katse hane din ya da faɗin absolutely lon wanna talk boy it sai sake masa maganar ba bai sake masa maganar ba har suka kai airport sallama suka yi da cewar sai sun yi waya hane din ya juya da mota tun daga sauran gidansu take jin hayaniyar mutane Da mamaki ta sallama har ƙasa ta tsuguna ta gaishe da su, suka amsa, miƙewa ta yi ta ƙasan ido take kallon akwatin nan da ta san na lefenta ne, wani abu ne ya tsaya a wuyanta da ta kasa haɗiyan yawo. Ɗaki ta wuce, ko hijab bata cire ba, bata taɓa sanin rashin son da take ma ado ya kai haka a zuciyarta ba, ta ɗauka za ta iya haƙura ta yi biyayya wa iyayenta ta zauna da ado amma yau tunanin hakan kawai ya sa numfashinta na wani ɗaukewa wai da ke makale ƙugunta ta ciro ta sa hannu ta shafi sikirin ɗin wayar wasu daga cikin maganganun fu'ad na dawo mata yakan kira ta sau biyu ne kawai a rana da dare sai kuma da sassafe daga sun gaisa ba ta iya cewa komai sai dai ta yi shiru tana jin yadda yake gaya mata zai dawo kuma zai samar musu hanyar yin rayuwa waje ɗaya sakonni kam sai tu sakonni kan sai tura turawa yake sun fi goma sha a rana haka za ta buɗe ta kallon su fin rabin su ba ganewa take ba saboda da turanci yake turawa kalmomin da take tsinta na turanci ba za su shige goma ba in ya haɗa da hausa ne kawai za ta karanta ba dai ta yi rifire ba saboda ba iyawa za ta yi ba in har ta ce ga dalilin da ya sa ma take ɗaga wayar fat to ta yi ƙarya abu ɗaya ne take da tabbaci a kai in har ya kira sai ta ɗaga ko tana so ko ba ta so ko tana cikin su inna ne za ta shiga banɗaki ta amsa wayar wasu hawaye ne kebin bin fuskarta tana goge su ita kan ba ta son ado ko kaɗan tana nan a zaune shiru ta ji alamar mutane na tafiya kamun wani lokaci gidan ya yi shiru tana jiyo muryar usman da inna suna magana kan lefen cewar ba ƙaramin ƙoƙari a ya ba. Akwatuna ne guda hudu duk da atamfofin ƙanana ne sosai, ba kowa ke wannan sa'ar ba a ƙauyen. Ita kan bata wani damu da kaya ba, addu'a take Allah ya bata ƙarfin zuciyar daurewa a yi auren nan ko dan iyayenta. Kaman kullum akwatunan nan bakwai, sallama ta yi kaman kullum a kwanakin nan bakwai sallama ta masu inna ta shige ɗakin da ta kwanta Kiran Fuad take jira, yau shiru bai kira ta ba. Ba za ta ce ga adadin lokacin da ta ɗauka tana jiran kiran ba, sai ta ji wani irin yanayi mai wahalar fassarawa, wani ɗaci mai bambanci da na ɗasin, juye-juye kawai take baccin ya ƙi ba ta haɗin kai. Ta jima sosai a haka kamun wani wahalallen bacci ya ɗauke ta mai cike da mafarkatai, mafarkatai, mafarkatai barkatai, mafarkatai barkatai. Saboda haka anan gudun zan dakata da mafarkatai barkatai. sai mun haɗa littafi na gaba kada ku manta fa sunan labarin akan saunan lubunan spain anti fushi kike da ni kake fushi da ni anti na dawo tafiya shekaran jiya anti nana